Barkan ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci wacce ta shahara wajen kawo ku labarai musamman na masana'antar Kanewt haka zalika wajen masana'antar Kanewt. Yau ma wannan tasha ta mai albarka mai inganci tana dauke da labari ne a dangane da wannan shahararren jarumin na TikTok yayin da ya fito ya karyata zargin da ake yi a gare shi na yin luwaɗi da kuma damfara yayin da yake cewa shi wannan al'amari ba gaskiya bane to kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadan-gadan sai ku fara kokarin danna mana subscribers gami da kararrawar sanarwa wannan yakan kara mana karfin gwiwa kwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran waɗanda za su ci gaba da nishadantar da ku Wani bidiyo da aka dinga yawo da shi a shekarar 2018 na wasu matasa da ake zargin cewa 'yan neman maza ne, inda ake zargin cewa sukan nemi mutum da alfashar nan ta luwaɗi idan sun kuma yi wannan al'amari sai kuma su zo su ɗauki hotunan mutum suna yaɗawa ta chat ɗin da suke yi da shi suna yi mai barazana akan cewa muddin da ya bai ba su kuɗaɗe ba lalle babu shakka za su yaɗa waɗannan bidiyoyi da suka ɗauka a tare da shi yayin da suke wannan alfasha tare. daga nan kuma sai su ya fara tonuwa yanzu haka ma dai asirin nasu ya gama tonuwa sai dai kuma bayan wasu shekaru ɗaya daga cikin matasan ya samu shahara a dandalin na tiktok wanda shaharar tasa ta fara samu asali tun daga dandalin na instagram irin yadda matashin yake tsara kwalliya ya kuma hau bidiyon waƙoƙi yana mamin ɗinsu yana rawa wannan dalilin ne yasa kafin ka ce kobo ya samu shahara a dandalin guda biyu wato instagram da kuma tiktok yayin da ya samu shaharar tasa da sunan shi ya haya sharif ko da ganin wannan matashi wato yahaya sharif ya fara samun ɗaukaka duba da yanayin dama can yana cikin rufin asirinsa yayin da ko da bidiyoyin da yake hawa za ka gan shi a cikin falo na alfarma da kuma shiga ta alfarma ko kuma ka gan shi a ƙasashe irin na waje kamar su ƙasar da bai da hauran ƙasasuwa da dama sai fa aka fara tone-tone yayin da har aka tono wannan bidiyo nasa yayin da yake wannan bayani sai dai biyo bayan bidiyon da muka gani na matashin mun gane cewa lallai babu shakka yana wannan abu yayin da yake amsawa da irin tambayoyin da ake mai duk irin tambayar da aka mai a cikin wannan bidiyo yana ba da amsa daidai da abin da aka tambaye shi sai dai kuma sanda 'yan sandan suke mai tambaya ya bayyana cewa babu shakka wani ne shi ma ta sanadin shi ya fara wannan harka wani abokinsa yayin da ya jahi cikin abokanansa yayin da yake bayyana sunansa yake cewa samuni sunansa da 'yan sanda suke mai tambayoyin kuma babu abin da ya ɓoye di ya gaya masu gaskiya abin da yake faruwa a cikin wannan bidiyo da ake bincikowa yanzu. ko da ganin abin ya yi yawa sharif ya fito ya yi magana a dangane da wannan bidiyo da ake na shi ya fito ya yi magana da cewa lalle babu shakka shine a cikin wannan bidiyo wanda aka yi tun shekara hudu da suka wuce amma kuma ya tabbatar da mutane abin da ake zargin shi da shi ba fa haka ba ne? domin kuwa ya fito ya bayyana mutane babu shakka wannan al'amari al'amari ne wanda aka hada shi tun a baya wanda kuma yake ganin kamar zalunci aka hada domin kuwa ya ce sasa shi aka yi kuma a yanzu ya ce a shirye yake da ya gogayya da kowa don gane da cewa cutar da aka yi mai a baya yanzu kuma ba zai yarda a sake yin ta ba ya ce haɗe-haɗe ne kawai na mutane da kuma sauran abokan sana'a suke so su ce yana neman su a bayan kuma ya nema su barazana to amma yanzu dai ya karyata wannan lamari da yake faruwa a dangane da abin da ake zargin nashi wato shi wannan matashi ya haya sharif ana hakan ne kuma wannan matashi Yahaya Sharif ya fito ya kara da cewa babu shakka zai fasa kwai kuma zai tona asirin dukkanin waɗanda suke da hannu a cikin wannan lamari. Kuma ya ce yanzu a daidai yake a shirye kuma yake da duk wani wanda yake ganin zai tankare shi a dangane da cewa ya ce ya neme shi a baya. Ya ce baya tsoro kuma baya shakkan mutum ya fito ya yi bayani ko ma wani ne idan ya neme shi din ya fito ya gaya mai ya neme shi. to tunda da dai shi ya san wannan ba halayyarsa ba ce sai dai kuma ya kara da cewa a dangane da hakan ya ce akwai wata kungiya da ake nema a hada ko kuma aka ma hada yanzu haka ake kuma kokarin yada ta kuma ya ce duk sai ya fallaso sunayen waɗanda suke sun gina wannan kungiya kuma suke kokarin yada ta din domin kuwa yana cewa abu ne ba zai haifar da damar ido ba to wannan kenan sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin tashar ta mai inganci MDTV Hausa ku ci gaba da yi mana comment da liking wannan yakan kara mana karfin gwiwa kwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran waɗanda za su ci gaba da nishadantar da ku muna godiya a bisa ku masu sauraron mu na yau da kullum